Bismillahir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kiyawan yan uwa da abokanan intanet baki daya barkanku da warhaka barkanku da zuwa saba Expert Hausa. Na'am so insha Allah a bidiyon mu na yau a wanci a bidiyon mu da ya gabata mun tattauna ko mu ce mun ga yadda ake so yake kali Linux a cikin Windows operating system naka ta hanyar amfani da virtual box so insha Allah a bidiyon mu na yau zan nuna muku commands da za ku iya running a cikin Windows okay so a cikin linux kai ku gafarce ni so linux ta kasance tana da abun da ake kira da terminal wanda terminal kamar za mu iya cewa daidai yake da command prompt a cikin windows operating system ko kuma ga wanda suke amfani da tamox wannan tamox din ma ya samu asali ne daga cikin terminal okay so ainihin terminal ne okay so a anan ne za ku iya shigar da duk wani command da kuke so ku shigar domin ku aiwatar da wani abu da kuke so ku aiwatar a cikin computer naku kamar da kuke gani na so uh, kamar yadda kuke gani ga terminal ɗina nan terminal emulator so zan buɗe a nan to ga wanda suka bibiye ne eh, jiya wajen ganin yadda ake sauke Kali Linux kamar yadda kuke gani a ah, za ku iya zuwa ku rubuta kan terminal ko kuma idan ba ku gan shi ba za ku iya zuwa ku yi sacin wajen application ɗin sannan ku yi sacin ku rubuta terminal okay so kai tsaye za ku ga duk gas nan sun fito ma ga da muke shi so za ku zanna akan terminal emulator okay To a kamar yadda na ce za mu tattauna game da commands ne a cikin terminal wanda mun yi wani bidiyo a ƙarƙashin channel ɗinmu inda na kira shi da commands goma a cikin uh, command prompt okay so a non commands za ku iya jarraba su don yawanci za su yi a nan sannan muka zo muka yi command uh, goma ne ina tunani ko biyar a cikin tamox okay so su ma a non commands za ku iya jarraba su a cikin wannan terminal din okay uh, irin su cd command bi ma'ana change directory irin su ls list file okay irin su um, command wanda ya shafi pwd bi ma'ana print working directory kamar yadda ke gani ina home ne a cikin yazid yanzu misali in nace cd in nace ah, ko kuma bar ne ls in ga da me da me nake da shi ina desktop so zan ce cd ah, into desktop okay to yanzu in nayi pwd za ga cewa ina cikin ah, home slash yazid slash desktop ne kamar yadda ke gani to print working directory kenan okay so akwai irin su command wanda suka hada da irin su ah, echo command wanda zai baka daman printing abin da kake so kai printing a screen mai ma'ana echo yanzu muna so mai printing a ah, hello ne mu ce a ah, hello sannan a za mu danna enter kamar yadda kuke gani ga hello ta bayyana okay inda muka ce kana so kai saving din hello a cikin txt zaka ce hello sannan zaka yi amfani da sign din eh, greater than okay sannan zaka kira sunan file din misali ya mu ce a test.txt ok text.txt file ne ok yanzu muka yi za ga cewa muna da wannan ah, test.txt file ɗin yanzu muka yi katin ɗin shi wanda cat ma command ne a cikin ah, linux za mu ce cat test.txt ok za ga cewa ya bamu hello cat yana baka daman karanta abin da yake cikin file ok wannan kenan so ah, akwai commands irin suna make directory mkdir kenan yanzu muna so mu creating folder a cikin desktop din nan okay za mu ce make directory a uh, na dan maximizing saboda ina so ku ga fitowan folder okay kamar yadda kuke gani ga test.txt file din mu za mu ce make directory za mu kira ta da cyber okay eh, so wannan shine directory din da muke so mu create ko mu ce folder da muke so mu a anan desktop din okay so amma ta hanyar amfani da command okay ina danna enter ga cewa ga folder ta bayyana cyber okay so zan shiga cikin cyber an ce cd cyber uh, ls babu wani abu a ciki yanzu muna so mu yi creating file a cikin wannan cyber din akwai command din da ake kira da touch command okay touch yana baka daman creating file ne kamar yanda muka amfani da echo wajen creating test file okay so echo bon touch kuma daban so za mu ce touch misali za mu kira sunan file ɗin za mu ce hello.txt ok hello.txt na sai mu danna enter yanzu mun yi creating file in muka yi ls za ku ga cewa muna da wannan hello.txt na nan ok yanzu ko da mun yi cat za ku ga cewa babu wani abu a cikin wannan hello.txt ɗin za mu ce hello.txt kun ga babu komai yanzu to muna so mu editing wannan hello.txt ɗin ta terminal so akwai wani uh, test editor ko mu ce uh, da yake zuwa da terminal wanda ake kiran shi da nano to ga wanda suke amfani da tamox za ku iya yin pkg install nano Uh, ah, so amma ina tunanin kamar yana zuwa da wannan ne so amma da yawancin tools din nan suna zuwa a cikin uh, terminal na linux by default ne ba tare da kayan installing din su externally ba okay so zamu ce uh, nano hello.txt wanda zai bamu dama mu editing wannan file na okay so kamar yadda kuke gani anan zamu iya shigar da duk wani abu da muke so mu shigar a cikin wannan file na hello.txt so abin da zamu yi shine uh, zamu yi uh, zamu ce this is a a simple message okay a simple hello uh greetings okay by message by hello a simple hello greetings uh it was much it is generated uh generated using these commands okay using these commands okay so um ga commands din zamu ce uh, command number 1 ko mu ce uh, bari na bar a uh, command na farko shine uh, um, that's the touch command sannan kuma command na biyu shine um, mun kira shi da uh, nano command okay so no mun ce text editor ne so yanzu bari mu control x mu saving zamu danna y domin yin saving sannan mu danna enter domin kada mu canza sunan okay so wannan ls zaku ga cewa ina da hello.txt in nay katin wannan hello.txt in zamu ga wancan text din da muka rubuta kamar yadda ku gani ya ce this is a simple hello greetings this is generated using this command okay so uh, kamar ina maimaita mana command commands da muka yi amfani da su ne akwai irin clear command wanda zai baka damar share uh, timeline ka yanzu muka ce cd mun koma mun fita daga desktop mun fita daga uh, cyber so cd ba tare da kayi specifying directory ba zai kai ka inda ake cewa da home uh, directory okay wajen user kenan so yanzu muka yi pwd ya ga yana cikin home yazid okay so let me clear so command na gaba shi ake kira da irin uh, top okay top kuma zai baka daman uh, viewing duk wani processes da suke running at a yanzu a wannan linux computer dan yanzu na danna top kamar yadda kuke gani ina da irin su uh, ga tax ina da 120 wanda suke running a yanzu su ne guda uku sannan kuma guda 125 su ne suke bacci total kamar yadda na ce yana 126 ne amma hudu ne suke rauni a yanzu don kun lura ga abin yana dan zawa sannan kuma ga yanayin amfanin CPU dina ok ga shi nan dai kuna gani bayanai okay so akwai irin su PID wannan su ne sunan ah, identity na tax nan da suke running wanda ga users ina run a matsayin user ne na Yazid sannan kuma ga root shi ma sannan ga wayansu irin ah, abubuwan da suke run at this ah, moment kamar yadda ke gani so wannan shi ake kira da top command okay so ga nan kuna gani okay sannan ga irin commands din da suke uh, running kamar da ke gani mun yi running wannan top command din a matsayin uh, yazid ne so ya dan uh, guje okay so wannan kenan yanzu domin stopping zaka ci control Uh, C, okay? Like terminating, okay? So wannan kenan akwai irin su command irin su rmdir, okay? Wanda shine ake kira remove directory. Misali muka shiga cd desktop uh, ls muna da uh, folder wadda na kira ta da cyber mu ce cd ko kuma bari mu cire folder na zamu cire rmdir wanda ta mana remove directory zamu ce cyber ok cyber muke ce mu goge zamu danna enter so ya ce mana fail to remove directory cyber because akwai file a cikin ta yanzu muka ce uh, eh, rmdir dash rf sannan zamu goge wannan folder ta cyber ok. um na dukkan alamu dai bata gogo ba za mu ce cd cyber ok ls muna da file so bari mu goge file din tukuna mu ce rm remove hello.txt ok so mun cire wannan hello.txt so za mu koma bias space uh, ah, sannan ls muna da cyber za mu ce dir, ok cyber to kun ga yanzu cewa folder nan ta fita saboda babu wani abu a cikin babu wani file a cikin folder okay so wannan kenan nam akwai irin su commands da yawa wanda suka hada da irin su uh, locate na san ban yi wannan wancan bidiyon mu na timeworks da windows ba okay so uh, locate yana baka daman location din wani command ko wani file da kake nema yanzu misali akwai wani abu da ake kira da proxy chain ina so in san inda proxy chain yake a cikin wannan computer so zan sa locate zan rubuta sunan shi ce proxy proxy chains okay now so kamar yadda ke gani duk gashi ya bani inda zan iya neman wannan proxy chain din ko kuma a ce inda akwai yiwuwan sunan proxy chain a cikin directory kamar yadda ke gani ga path da yake bamu okay so yanzu ina da wani proxychain.config a cikin etc uh, folder yanzu ina so ina so in zo nan wajen ga wannan proxy chain ɗin yanzu ce cd slash etc okay dan danna enter sannan ls so a nan wajen ina da proxy chain tunda ya bamu mu path din okay yanzu da zan nemo zan duba da kyau za ku ga cewa ina da wannan proxy chain na okay so kamar yadda kuke gani gashi ana proxy chain.config okay so amfanin locate command kenan zai baka damar locating duk wani abu da kake nema yanzu misali uh, kana neman kowane irin file ne ko kuma wani uh, tool za ka iya locating din shi okay so domin amfani da locate a cikin uh, tamox ga wanda suke amfani da tamox za ku iya cewa pkg okay pkg install uh, mlocate okay mlocate wannan shine sunan tool din a cikin tamox ok a ba locate ba okay so shine so domin amfani da shi za ku yi amfani da locate okay na so wannan kenan so wannan shine a ah, command na locate akwai wani command wanda kuma ake kira da Uh, file, file command okay file shine zai baka daman uh, ka karanta wani irin file kake amfani da shi yanzu misali ls uh, so yanzu muna so mu gane wani irin uh, ba mu da file ana so bari shiga desktop cd desktop ls yanzu muna da txt file anan nan ok test.txt yanzu na rubuta file uh, test.txt yanzu na danna ga cewa yana ce mana is ascii text bi ma'ana uh, file din ya kunshi ascii text wanda ascii yana nufin american standard code for information interchange ok aski kenan na so wannan kenan so wannan duka duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon inda insha Allah a bidiyon mu na gaba zamu ƙara yin wani abu wanda ya fi wannan so uh, ah, na so da wannan zamu ce an ah, kai sabo ne zuwa channel din mu mai albarka muna roƙon ka da ka taba mana subscribe button sannan ka taba mana alamar ƙararrawa idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko mai wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar mu za ku iya tuntuɓa mu a can comment section ko kuma tuntuɓe mu a cikin description din wannan bidiyon a to da wannan mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala